idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha takwas ga watan februari tara ta dubu biyu ishirin da shida wannan ne tasiri na ishirin da bakwai a cikin ba ghafir jama'ar annabi kamar yadda muka ji yau ne ɗaya ga watan ramada mu sake tunaninmu mu duba ayyukanmu mu natsu wallahi mu yadda cewa mu bayi ne da Allah duk wanda ya ɗauki watan ramadan lokaci ne na bacci to wannan ya yi asara wanda ya ɗauki watan ramadan wata ne na ciye-ciye da sharholiya da shantakewa shi ma wannan ya yi asara wanda ya fahimci watan ramadan wata ne kaɗai na dakatar da shi da sha wanda shi ma ya yi asara wata ne da allah maraukin sarki ke kallon jajirtattun bayan shi waɗanda suka tsayo suka sa himma suka dage suka jajirce wurjanjan wajen bautar shi wannan bauta ana yin ta ba dare ba rana wanda bai san me yake yi ba shine wanda yake karanta yin ibada a cikin wannan wata na ramadan ya mai da shi wajen kallo wajen hira tunanin menene za mu sami tufafi ko me za a ci a lokacin bikin sallah Allah Allah yake yi a zo lokacin sallah shi dai ya fito fefes bai ma san irin shiri da tanadi da Allah madaukin sarki yake ma bayan shi na ƙwarai ba wannan sunan shi ɗan asa aljanna ta fi gidanku aljanna ta fi garinku ba wanda zai iya sai maka gida a aljanna ko ya kama maka haya a aljanna ba wanda zai iya mallaka maka ita in ba Allah wannan wata a ciki ne Allah madaukin sarki yake ba da garaɓasa na gafara da jin kai bude ƙofofin aljanna da rabanta ra'a-ra'a ga bayi da suka san da suke yi duk wani abin da kake tunanin za ka ci ko za ka sha tuna aljanna ya fi shi shi ya sa ma ce a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani akwai abin da kulli bai taba ji akwai abin da harshen ka bai taba ɗanɗana masa ba da abin da ka ji an ce akwai a aljanna sunan ne kaɗai ba irin na duniya ba ne sotar gashiya ta ba mu labarin irin shimfiɗu da gadaje da katifu da kujeru da wuraren zama na 'yan aljanna Allah ya suna kaɗai suka haɗa da na duniya don a kwatanta maka shi sa idan kana da wata mummunan ɗabi'a da wani hali na banza to kai masa ritaya a cikin wannan wata na ramadan mara rabo ne wanda yake zuwa da rana ta bacci da daddare ta hira a zo ta tasirin yana bacci wannan yana off record da kai da wanda ba ka duk ɗaya to karka lissafi karka counting kanka out daga cikin jama'ar annabi waɗanda suke yi da gaske a cikin wannan wata mai yiwa ɗan uwana ba za ka kai ba ka ɗauka wannan shi ne last ɗinka ka miƙe ka yi kaman kana yi ciyarwa ne shayarwa ne biyayyen iyaye ne kula tarbiyyar 'ya'ya ne tausasawa ne karatun alkur'ani ne kiyaye sallan jam'i ne tarawihi ne tahajjud ne tasiri ne duk wani abin da ka san zai birge Allah ya zama wannan shi ke gabanka duk wani abin da ka san sabo ne ka doka mai rukaya tun daga yanzu da ce ba a yi don dama ba dole ba duk wani abin da kake mai rashin mutunci da shantakewa dama ba ka sa kanka ka bai shi kawai wannan wata ne da Allah madaukin sarki ke kulla ƙofofin wuta in ka sake aka buɗe naka to yi asara akwai hasararru a cikin wannan wata na ramadan a sanda allah madaukin sarki ke rabon aljanna su kuma a lokacin suke fasikanci a lokacin suke sata a lokacin suke ƙarya a lokacin suke cin amana a lokacin suke saba da iyayensu da cin amanan maƙotansu da gurɓatar biyan 'ya'yansu da danne haƙƙin iyalansu da yin abubuwa iri-iri da Allah madaukin sarki yake kokin alaƙini ga masu irin wannan ɗaure shaɗanu da aka yi su ne fa'ida da su ba su da kansu su ne shaɗanun kansu shi sa a cikin wannan wata na ramadan idan ka gaba ka canza hali da ɗabi'unka ba kawai ka yi biro ko maka ka rubuta a hukushinka duk wanda ya gani ya gane kai shi ɗari kai ba mutumin kirki ba kai ba ka da rabo kila ba sai uwa na nan na binka a wannan wata na ramadan in ka ga ɗabi'unku ba su kyautatu ba to ba ka daga cikin wanda Allah madaukin sarki ya nufin za ka zama daga cikin ƴantattu ne shi ne zai zama muguwar ɗabi'an da ke bin ka tun kafin ramadana da mugayen ayyukan da kake yi Allah ya suna nan suna ka. bincika alhakin mutane da ka daɗe kana ɗauka ƙarshen ta. Allah bai nufin zai gafarta maka wannan abin da yake bibiyar ka duk abin da za ka yi don ka samu sauƙi da sassauci a ramadana sai Allah maɗaukin sarki ya hana ka dama to da alhakin baya ina ya zama wajibi mai ya mazani duk abin da ka san haƙƙin wani ne a kanka maza ka mai da wanda ba zai mai ji ba je ka nemi yafiyan shi jama'a mu dage mu da gaske annabi da shi ne farkon wanda zai shiga aljanna wanda in bai shige ta babba mai shiga wanda wallahi ba wanda ya isa ya shiga aljanna umar zan Allah ne bai shiga ba babu shi cikin annabawa ne cikin manzanni cikin wadule ne cikin waye shine zai je ya kwankwasa a ce dama kai ne aka ce da fara buɗe ma doka daga sama amma a watan ramadana su biyu yake saukon alkur'ani su biyu manzan yanzu kai da sahabbai suka fika kai da tabi'ai suka fika kai da malaman zamaninka suka fika kai da manyan ustazi suka fika kamata a ce haddanka ya kowanne annabi yana istighfari a kullum su ɗari su saba'in shi da aka saukar da saƙo daga wurin Allah an gafarta mishi in na fasahala ai tana nan ko sahabbai da Allah madaukin sarki ya ce muhajirun ɗinsu da ansaru ɗinsu biya ya ce wasu da Allah kwanciya ya suna bashi shanta cewa suka yi don menene muke wasa da Allah mun ga mun wannan ke ko wannan shi ne last chance din mu haka za mu dauka ne mai tunanin zai shekara hamsin nan ga wani san Allah mai tunanin yana da chance masu yawan gaske nan gaba wani san Allah suka ce idan ka waye gari kar kai tsammanin kai waye mace idan ka ganka a yammaci har ka lissafa gobe tana daga cikin rabanka yanzu ne za ka bi Allah ka yi da gaske da burin cewa da izinin Allah Allah maɗaukin sarki zai ya sami alaman Allah ya karba aikinka shi ne alhassanatu da in ka yi wannan aiki mai kyau yau to ka sa himma gobe ma za ka yi wasu irin in ka yi yau gobe ka samu rauni na jeji karɓi in yanzu ka yi an ji maka ka samu rauni na ɗazu da karɓi bane jama'a kuna gano wannan da kyau ku mu mu yi da gaske jama'a aljannan na ita muke nema fara na ita muke so yardan Allah muke son Allah ya lullube mu da ita Allah madaukakin sarki ka karbi ibadunmu Allah ka yafe mana kurakuranmu gafarta mu iyayenmu da malamanmu tabbatar da digadigan mu kan abin da kake so kuma kai ka yarda da shi ka so yadda ibadarka a cikin zuciyarmu ka kare mu daga fasikanci da kangara daga dukkanin dangotin sabo Allah karka sa mana kasala a cikin wannan wata na Ramadan Allah karka sa mana korafi a cikin wannan wata na Ramadan Allah madaukin sarki ka mana daga cikin 'yantattun bayi da za a gafarta ma Allah ka rubuta sunanmu cikin masu rabo a aljanna ka mu dace da tsayuwa a cikin lailatul qadari Allah ka tabbatar da mu ka tabbatar da dugaduganmu Allah ka yafe mu dukkanin magabatanmu waɗanda suka bi wannan addini da kyautatawa jama'a watan daza ne wannan na ce watan ne watan daza ne duk wanda ya fito fagen fama yana bacci yana kasala ai baya yi da gaske yake tsayawa yi abin da ya kamata ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki shirye da a jiya idan yi wa musamman ba mun yi magana gani da abin da ya shafi shirka ƙarama da shirka babba da shirku sirri da kuma abin da yake da alaƙa da riya da sum'a hakan su waɗannan suna lalata aiki suna mai da bawa ya zama fankan fakai duk wanda zai faɗa masa abin da zai alaƙanta ka da Allah wallah wannan shi za ka riƙe wanda zai nuna maka ai ba komi ko an je lahira kwantar da hankalinka wannan ku so yake kai kai maroka jama'a lahira ta wuce biyan da ke tsammani maganar lahira ce Allah madaukin sarki ya saukar a cikin soto hoj da wasu tsohon da wasu surori amma annabi ya ce yana jin su ke furka bai shayyabar ne hodun wa ya ce soto hoj da yan uwanta wallahi su suka farfarar da da annabi bai da farfara ko daya amma daga ran da aka fara saukar mai ayoyi na bangaren sotu hud ko sai farfara saboda tunanin mai zai fara a lahira saboda ma kai kana ganin ba kun hajji lahira ba wani matsala a baka san Allah Allah baka san Allah <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وين لو تعمدت saƙonni ne masu nauyi a ce waɗannan ayoyi Allah ce fada Allah na lahu biyu. ku bauta ma Allah ku roƙe shi kuna masu tsarkake shi a cikin addu'an da ibada Allah baya son a shigo da kowa a cikin addu'a baya son a shigar da kowa a cikin ibadun da za a yi shi ɗaya tilo yake son ka bauta mishi kana shigo da wani da muka fara jin sunan abin da kai ko dai shirka babba mai koranka addini ko shirka ƙarami mai lalata ibadanka kun gano wannan da kyau ko su ne siriya su ne su da abin da ya kama da haka ya ce ka bauta ma Allah a duk halin da ka samu kanka walau kari halkafirun ko da kafirai za su yi fushi ana taro in lokacin sallah ya yi a tashi da zai sallah a ce ba ka yin tsoron oga arni ya ji shi ya maka mafi da ke ce ba matsala oga allah yana kallon mare shi na je zan gaya in ka je fesu gara ka gaya wa allah akwai miyagu suna can suna jin haushin ina bauta ma karka ji shayi da shakkan kowa ana rali ne na siyasa lokacin sallah yayi ana cikin jawabai a matsayinka na oga ka tsaye da harkar tsaf ka ci a tsaya a sallah kafin a fara ko ku jam'u ta ƙadim ko ku ta akhir can ƙarshe sai ku yi sallah na azahar da la'asar kafin faɗuwar rana in zagayen dare ne ku maza ku jawo isha'i ku yi ta lokacin sallar magariba ku ci gaba da wannan harkar naku ko kuma ku tunkuɗa magariba can zuwa ƙarfe goma dare ku haɗa ta da isha'i ku yi ku ci gaba amma babu dalilin da wani harka ta ku ta duniya za ta yi tamfarin da al'amarin da ya shafi imana ko kuma ce kun ga akwai wasu wanda ba mu ba ina ruwanmu da wasu wanda ba mu ba sunan waɗannan kafirai Allah madaukin sarki ce mu bauta mashi ko za su jawo shi a bauta mashi ko suna so ko ba sa so magana koyi identity na Islam bai taso ba lokacin ya wuce kuna kallon baban babban yaya Bi koyi identity na shi ba har ƙarya yi mana yace muna kashe mai yan uwa a kasar nan haka ne shi yanzu da ya kawo jama'an shi ya zo ya kashe namu yan uwan ne ya kamata a fahimci menene ne jama'ar annabi mu tsaya ba sa jin kunyan bayyana addininsu ba su jin kunyan propagating addininsu a gaban kowaye nan me za mu koya namu me dalilin da za mu saka ya namu babu wannan jama'a al'umma nan ku gane ma'anar wannan ayar ko ya ce rafi'u daraja Allah shi ke da daraja ta ƙarshe maɗaukakiya da ta girma darajan kowa kana kallon oganka kana kallon shugabanka kana kallon wani naka mai daraja mai ƙima, mai kaza ta Allah madaukin sarki ta fi tashi kujeran mulki kujerar shugabanci kujerar malanta to ba ta kai zul arshi ba Ma'abocin al'arshi shi tashi sunan shi kujera ta mu kuma sunanta al'arshi ya ce yulƙin roha min amurki allah shi ne wanda yake wahal da abin da ya tsara yake son ayi, yi bai san karan bayan karka tsara karka rage karka birkita mishi yasa duk mutumin da bai kama wahayi ya riƙe gamba ma'ana da kama alkur'ani yana aiki da shi tsabba to ka tabbatar da cewa bai da rayuwa tabbatacciya ka tabbatar da wani domin alwahayu Allah ya kira shi da arruhu duk wanda ka gan shi ya lalace yana shaye-shaye yana ɗauke-ɗauke yana fasikanci yana saba ma iyayen shi yana abubuwa na asha to babu kaso da rabon wahayi ne a tare shi mun gano wannan da kyau bai da arruhu bai da rai mai tsarki bai da rai tabbatacciya bai da ran da zai amfanar da shi a wurin Allah mun gano wannan da kyau ko yace yana saukar ni da wannan wahayi alaman nisha'u min ibadihi da wanda ya zaɓa daga cikin bayan shi wannan ke nuna maka annabta da manzanci ba ƙoƙari ne da himma da neman da wani ya fi wani ba don ba siyasa ba ce annabta da manzanci alfarma ce allah maɗaukin sarki ke zaɓa daga cikin bayan shi ba wani da wani aikinsu kuma shine da yin zara yau wa'azi ake karantarwa jama tun mutumin da bai tsaye wajen abin da ya shafi san addinin Allah ya isar da addinin Allah ga al'umma annabu ba to bai da rabon albarkar da annabawa ta tabi shi matsayinka na musulmi dole ka san saƙon alƙur'ani da sunna sannan ka sa himma a zuciyarka wani gudunmawa za ka ba manzan Allah wajen isar da wannan saƙo ga al'umman shi da kake tare da su kuna gane wannan da kyau to da Allah ya ce fada Allah mukhlisina lahu din ku bauta ma Allah kuna masu tsarkake addini gare shi domin yi magana kamar yadda na ambata akan wasu ababe da ke ɓata aiki shi ne sai malin ɗauko mana su yanzu yake son ya tattauna mana wani ɓangare na riya ya ce wa amma iza tsara alaihin riya fa dafa'a wa ma zala jahidan fi mudafa'ati kana aiki don Allah sai riya ta zo sai kake ta ƙoƙari da himma na ka ture ka tunkuɗe kai dai aikin nan don Allah kake wani zuciyar na cewa ƙari gyarawa gasuwa da suna kallon ka mu gano wannan ana ƙoƙarin aikin nan naka an gurɓata mata shi kai kuma kana ta ƙoƙari kai kuma kana ta jajircewa mu gano wannan da sai ku muddin kana cikin wannan fa ya la yadurruhu shay'an wannan abin da ke maka gizo a rai ba zai cutar da kai an gano wannan kana karatun alkur'ani yau da zuciya da ce anya ba ne kake yi ba anya don Allah kake yi kana kokarin turewa a zuciya ni don Allah nake ƙarya kake zuciya ƙarya kake shedan ba za ka bata mu aiki na ba ni don Allah nake yi in dai kana cikin wannan jihadin kana cikin wannan yaƙin kana gwagwarmaya da zuciya da tabbatar da aikin nan fa domin Allah ne kake yi ba don wani ba an gano wannan da kyau wannan abin da ke ma giza a rai cutar da kai ba da ƙaurin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganar annabi da yake cewa inda Allah ta jawaza an ummati ma haddasar fusaha. Allah madaukin sarki ya yace ma al'ummata abin da zuciyarsa Abin da zuciyar ɗaya daga cin al'umma na yake mai giza a kai malam ta amal muddin bai aiki da abin da zuciyar ke jin shi ba auta ta kallam ko bai magana ba in dai abin ya tsaya a yaƙin zuciya shedan na kawo hari kana danne shi kana banke shi yana yi kana yi wannan ba zai taɓa cutar da ke ba amma san yabo yana ƙara kwanciya a cikin zuciyarsa na kai kuma kana jin daɗin abu to aikinka yake lalata aikinka ake farmata aikinka ake rushewa duk ka gama sai ka ji lahira sai ga festin ba kawai ka ce ya ai akwai azumi a wajen a ba don Allah yi ba ai ka yi kasuwar ƙoƙari da yi wuri ka za ta yawa da Allah yi. ka yi ne don ka samu trending kuma ka yi ka yi ne don ka samu suna a ce ka'iya kuma an ce sai hijiratuhu ila ma hajar ilai Allah madaukin sarki ke wa hadha lam ya'mal wa lam yatakallam bal rubbama annahu lam yuhaddith nafsahu ba mamaki ma bai ba zuciyar dama ta motsa da riyan ba sannan bai farta komai ba bai aikata abin da zai jawo riyan ba ho hajamahu riya ita riyan ne kawo mai farmaki kasan Qur'ani ya ce wa tabziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rijlika ai iblis yana kai farmaki duk yanda zai lalata aikinka Allah ya baza dakaru ɗan ƙundun bala sai ya tabbatar da aikinka ya rushe abin da ya kama da shi ne kullum ya ƙoƙarin banke wuya banke shirka tun kuɗi gida ka yi masan zuciya kutufo ka banke su in ba haka ba so zai sun banka ka wutan jahannama wannan jama'ar annabi kuna gane wannan فصار الآن man fa'alal ibada lizirillah daga waɗannan bayanan zaka fahimci duk wanda yi wani aikin ibada ga wani wanda ba Allah ba mun gano nan ai ta'abbada lizirillah ibadan da kake ba Allah shi yayi aikin yayi ma Allah shirka ya bi kowa sani in ya yi haka to Allah ya fi shi sanin yi shirka shi da Allah yanzu ya rage na shi an gano amma kar ku dauki kalmomi irin wannan na hukunci kuma da su kalmomi na fanshe fushi da zagin mutane jama'ar nan kuna gano wannan da kyau kai mai wa'azi kai mai karantarwa kai mai da'awa ne kai ba alƙali ne da ke yanke mutane hukunci ka zo mai da'awa wanda ya laifi wanda yake ba daidai ba shi da kan shi gane laifi yake ba daidai ba ba ta da ka tozar ta shi ko ka kunya ta shi ko ka wulakanta shi ba lallai ya gane yanayin ba daidai bai gyara kai riban ka kenan amma ba riban ka shine ka sa ma ranka sai ka kai suwa na kasa da so da ni jama'a mun gano wannan da Allah ya shirye da na biyu ku ji da kyau wa man fa'ala al-ibadata lilla, mutumin da duk ya zo yin bauta don Allah yanzu taruwanmu da muka yi a nan masallaci ɗakin Allah da Allah mun taru saboda wa na'am a saboda Allah ba ya zo na ibada muna yin ta lillah saboda Allah ko masha Allah lakin da khala har riya kawai sai riya shigo mun gane dama mun gaya muku riya soja ce na sari karoɗi haka farmaki take kawowa don ta lalata ayyukan bayi shi ne illar riya shi yadda ka yi wallah kana cikin ibadanka salin alun muminin allah kake kawai sai gare ko sulum sulum sulum wallahi yadda ka san kuma a kan baƙin dutse a talakenin dare wallahi haka riya take saɗaɗowa cikin aikin mu mai gidan da cuce shi to kana cikin ibadan nan kawai sai da ya ce ta za ka idza kana akhiruha yambani ala awwaliha ibadan naka in ya zama ƙarshen na da alaƙa da farkon ibadan mana ka fara ibadar don Allah ka kai tsakiya ko ƙarshen ibadar sai ya yanzu kuma riyan sai ce overpowering tauhidi ya zama riyan ta nemi gindin zama ta ture ikhlas kun gano wannan da ke ku za a duba a ga ibadan nan ƙarshen sandar yin ta zo na da kyakkyawan alaƙa da farkon ibadar mun gano wannan bi ma'ana annaha la tataba'u ta yanda ba za a ware farkon da tsakiyar da ƙarshen ba Ba bilu wannan ibadan ta baci kai raka uku a sallan magariba rakan ƙarshe kana tahiya sai riya ta yanzu a iya ware wani ɓangare na sallar la'asar a ce rakan farko daban na biyu daban na uku daban na hudu daban za ta waru ba haɗe suke ba kika biyan nan ta ɓata sallar tas ta lalace gaba ɗaya an yi asarar wannan sallar a lahira sai ta nemo ma Allah wannan sallar wallahi sai ta nemo ta kuna gano wannan illan sallah ka bari ta lalace ko dan uwana wallahi a lahira sai ka nemo ta saboda daga ran da ka balaga zuwa ran da za ka mutu sallolin da ake son ka kai ma Allah su an lissafa su dijjan kunnin ka da ake ka bar kaza ka bar kaza kana fiffirgiwa kai a barka kai a baka kai kaza baka san me kake yi ba Allah baka san me kake yi ba in ka san me kake yi in ma za ka yi wasa da wani abu to kada ya zama sallah so ita da safa take daga ran da ka balaga zuwa san da za ka mutu wallahi sai ka kai su cif ba su sai ka kai ma Allah su yin kuna fahimtar wannan to sai malai ce wa in kana akhiru halayen bane ala awwalha idan karshen ibadan ka bai da alaka da farkon bi annaha tatabba abu mana za a iya ware wannan daban wancan daban za iya tantance farkon da tsakiya da ƙarshe kowanne cin gashin kanshi yake yi ya kuna awwalha la yab'ulu wa ma sabaqahu la sai ya zama ita sallan farko wannan ibadan na farkon kai da ikhlasi kamar yadda ne muku misali jiya mutum ne ya saka miliyan goma a zata zai raba ma talakawa ya sallama gidan alhaji a ya ba shi miliyan ɗaya don Allah ba ya ba shi don Allah da ya je na uku sai riya ta zo yanzu wannan sadaka biyu da ya a baya suna da alaka da na ukun nan mai riya haka za a iya warewa ko to biyun suna nan allah ya karba wannan ɗayan da riya ko sum'a ko gori suka shiga ciki wannan ɗin shi ne ya ɓaci ka saba da azumi sai ka raba matalakawa abin buɗe baki shekara talatin kana yi bana sai gori kore ko sum'a ya shigo cikin aikin waɗancan na shekaru talatin da suka wuce baya da babu wannan ƙazantar a ciki duk Allah ya karba kuma zai biya an gano wannan amma wannan ƙwaya ɗayan na bana da kai sakaciriya ko sum'a suka shigo ciki to wannan ka shiga uku ya lalace tas baka ibada ce ma musulmi buri wannan ibada ba shi kai ma ba kai ma kan ga kai ma shi ma Allah madaukakin sarki yana kallon kayan shi kuma shi ya sa doka ya ce in za a yi aime shi kadai baya son wani ya shigo ciki Allah madaukakin sarki ya shirya da fa'ida na uku daga cikin fa'idojin da za mu fa'idan cikin wannan ayar muragamatul kuffari fil ikhlas lillahi wa fil amal durmusa hancin kafiri ake yi ko dai kwana bai bacci ba in ya ga kuna addini da kar ku yadda ku fasa addini da aikin da za ku yi don ana duk abin da za ku yi aika ka dai za ku ce ai wani ne zai ce ya rike an fahimta in dai aikin Allah ne do it in an ce dan menene kai ba ka kallon suwa ne su Jacob eh su jeremia suna kallon ka ya ta ka gyara ka ce Allah ya ce mu bauta mu Allah walau karihal kafirun tunda ba su muka yi ba ba su muka yi ba a to za mu bauta ma Allah yadda yake so ko da za su ji su ba sa su don dama ba su ake ma mun gano ne wa shi walau kari alkafirun wa yambani ala zalika annahu yajibu ala al-insan an yaquma bil wajibi walau kariha zalika ghayru duk abin da yake na wajibi da Allah ya dora ma ka tsaya ka yi shi koda wani ka shi baya son wannan an gani kai mutumin da shi ɗakin ku ɗaya bai tashi sallan asuba kuma baya son wajen tashin da za ka yi ka tafi sallah kana takura ma baccin shi don kana tashin shi baya so to maganan ka ce to tunda wannan baya so bai halatta cutar da musulmi ba bar ni ma in je ni zuwa sallan asuba a to wannan zancen banza zancen wofi ke maganan zuwa sallan asuba dai lalle za ka tashi za ka ce sannan umarni da kyakkyawa da hana mummuna wajibi ne ke aiki da shi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi to sai kai aiki da shi in ka tashi haramun ne cin da baya so kana kallon shi musulmi yana munkari ka ce bar ka tafi ka kyale a sai ka tare shi an gano wannan bayan abokina wajen sallah ne ya buga tsaki na gaya maka ba na su zan ci mutuncinka ga ƙara tare ka ce ba matsala gara cin mutuncinka da cin mutuncin da Allah zai ma ma'umbanta shi ka kai kuma karka ce a to barin yi aikin Allah haro tashi sai ka zabga mai mari ka tokare shi ka antaya mai ruwa ka kwaɗa mai zagi ka ce matsiyaci arnamu banza ɗan musulmi ba ya sallah asuba to kaga wannan kana insulting nashi ne an gano wannan to wannan kuma laifi ne a cikin mutunci da mutuntawa an kira sallah kan so mu shi shikenan ai wani baya son ya an kira sallah ka ce a a a a ai ba zai yi ba sai an kira ai sautin ƙwar'ani sautin tasiri sautin kiran sallah yana damu mu manya saboda haka ya kamata a bari za ce a'a za a bauta mu Allah wallau kari alkafiru sai sai a ga abin da kuke faɗin akwai cutarwa a ciki yi eh, sai a kiyaye a zare wannan cutarwa amma bautan Allah kuma a cikin da shi daidai da yadda Allah yake so ba yadda ta kake so ba ta fata wannan bayanin kuna fahimtar shi da kyau ko to sai malam yake cewa wala yuhadi ahadan fi hadha karka yadda ka kwarjinin kowa wajen biyayyen Allah fa masalan idza kariha abuhu an yusalli ma'al jama'a kama yujadul ah kai mutumin da baya san ƴaƴan shi da rika zuwa masallaci suna sallah da talakawa zauna gida ku sallah alqur'ani da sunna kuma sun ce a je masallaci a ai sallah cikin jama'a har ma a cikin hadisi annabi yake cewa ba dun ba dun ba da ya sa a kira sallah a yi kama ya naɗa wani ya jagoranci sallan shi kuma ya ɗibo su yan agaji fi kayan kirare da makamashi ya bi gida-gida na waɗanda ba su fito sallah ba shi ya cinna ma su ta sallan jama'a ta da muhimmanci ko mutumin da yake warewa yake sallah shi ɗaya yake zuwa masallaci a sallan jam'i da shi annabi ya misalta shi da barewa ko gada ko dabban daji mai rauni wanda idan kyarke ce ya fidda gudunsu wacce ta ware a dangi wanda yake zai samun sama da an raba mata hankali an gano wannan ga haɗari na binta sannan kuma na 'yan uwanta ko 'ya'yanta suke dole rauni zai same ta to ɗan wanda yake dafi duk wanda yake yin ibada shi ɗaya, bai shiga cikin jama'a ba wannan yana zama firasa dabban farauta ne na iblis to sai babanka ya ba baya son kana zuwa sallin jan'i to a nan ba za a mai da'a mun gano wannan da kyau ko kariha abu abu sha an a ibnahu ma'al jama'a fa hal yudahilu abahu fi zalika amla baban babanka da bai san je tafsiri bai san je sallan jam'i ko abokinka ko malaminka ko wani mai ziga ka ya tsaye wajen cewa sam karka sake a ganka majalisun suwa ne saboda ba kwa shiri saboda ba ku ba su kudi saboda ba ku masa hanya saboda kaza saboda kaza abubuwa irin wannan da na shidanci shin za ka mara mai baya kai ma ka yin ibada don kare ji haushi bal yusalli ma'al jama'a da ce ina sallah zai yi cikin jama'a walau ragima an fa ko da wannan zai bata mahaifin shi so da zu wannan bautan Allah malam ya buga misali da iyaye ne domin ai a duniyan nan akwai wanda yake ka daraja in ka cire Allah da annabi yanzu aboki ko wani malami ko wani oga a wurin aiki sai ƙoƙarin shiga tsakaninka da addini sai ka bi mishi jama'a zai yiwu cin da baka biye ma babanka wajen wannan abun ba za ka biye ma wani can haɗuwan kwalta ya da ku gano wannan wani ya taɓa man tambaya ya ce a wajen aikin su idan lokacin sallar azad ya yi to ana fitowa amma ogada na kusa da shi a ofis ba sa fito ko ne ya da yar sallayen shi ne kawai in ya samu dama lokaci ya bayu ya ɗan shimfiɗa a gefen tebur kawai sai sallah sauka da ƙananan ma'aikata suke su sallah a gindin mangoro har ma suka sai 'yan tabarmi suna shimfiɗawa ashe na bakan kama ugari shi baya su ran nan sai je kasuwa sai siyo da duma adadin ma'aikatan ma'aikatan sai raba mu kowa bai ce masu ta ta ba amma ya bi su ofis ofis tebur tebur kowa ya ba shi hoton da a zahiri ne yake nufi kowa rage sallah shi kadai a ɗaka wannan aiki da umarnin oga a fakaici ya saba manawa na saba na Allah da annabi to kawai sai ga wani irin juyin masa duk wanda zai fito sallah kawai sai sabo da duman da oga ya kawo a kafada sai fito da ita bayan shinga da ma, <laughs> sai su da duma kuma a nurin ala nurin wannan da yake kira su taru gaba ɗaya sai ɗaya daga cikin ƙananan ma'aikatan ya je na tattaunawa da wata daga cikin 'yan ofis ɗin cewa yau sai ya ci mutuncinsu ya ba su da duma sau ga sallar ofis amma suna fita waje suna yin sallah bai fa son wannan sallar jami'in yana kawo masu tsaiko wajen aiki to sai ya nan da nan sai sauri ya je gaigaya ba mafi yawancin ta ce kubanmu, in ya kira mu taron da ya ce zai zo kar wanda ya fara magana ni zan fara yana cewa a zo kafin lokacin ya cika dukkan sun zo sun zazzo na bulu a gaban shi ya zo tin is manya su da dafo mai baya cikin bulgi da bacin rai yana zama sai wannan ustazu ya miƙe sai karanta fatiha ya karanta falaki da nasu da ulhuwa yi addu'a da fatan alkhairi ake ma shugaba addu'a ake ma ƙasa ake ma ma'aikata ake ma kowa addu'a shugaba ya ji daɗi ake ma iyayen shi addu'a ake ma iyalen shi addu'a ake be shi ya ce to ranka yi ne kafin ka gaya mana abin da ya sa ka tara mu ko wani kyakkyawan albishir da ma'aikata talakawan ka kai son sanar da kai an yi maka wani kyakkyawan tsari wanda mutane suna jin daɗin abin da kai kuma Allah ya saka maka da alheri da wannan tarbiyya na kwarai da ka samu wajen iyaye da malamai yanzu da kai to nan gari dai a bari ta an gama taro ne a faɗa ko ku a faɗi yanzu ce jawabin ka biyo ba na ku faɗi faɗi ba ku to gaba ɗaya mun yi amanna mun yi imani da cewa mun naɗa kan limamin ma'aikata yawai da aka ne jama'a ce haka aka suka ce haka aka yi allahu akbar shuru ya ce to mun karɓa mun karɓa mun karɓa dama na kira ku ne a kan masu zuwa latti ma'aikatan nan kada wanda ya ƙara zuwa latti kun ga yanzu girma ya ƙara ƙaruwa yanzu nino shugaban ma'aikata kuma ni ne liman saboda aka daga yau in aka ce lokacin sallah ya yi ga lokacin da za a fito da asar ma da ba yi a nan yanzu a nan za a riƙa yin ta kun ji wannan ko eh to kana ƙara abin Allah ya muku albarka yake da ashe man taro da azza da zo koma ofis kima sun je masa laɗi daga ce kaga yi iskan mutane gishirin da suke mana wallahi oga Allah ya rufa mana da mun sake mun yi wasu maganar sallar na mutanen tawaye za su yi mana kaga ikon Allah a'a yadda Allah ya mashi sallar la'asar ɗin da suke guduwa ma ba sa yi yin ta zama doka a yi ta ina shi sa in ka ce za ka bi saɓan mai saɓo ka saba ma Allah sai Allah ya wulakanta ka yanzu limamin da yake jan sallah ya zama ibu uba in ga sallah ta samu ta samu wurin zama Allah madaukakin sarki yake ba a bi ma mutumin da baya san abota ma Allah a ce don kar ya ji haushi to hakura karanta a cikin saba ma Allah walau wasala shab rahimahu ka ammuhu wa khaluhu wa ma ashbaha zalika misali ina family din ku kana yawan zuwa gai da kanni da yayin babanka ko yi da kannin wa mahaifiyarka wa kana bainahu wa baina abihi dawatan shakhsiyya shi wannan ɗan uwan mahaifin naka da ɗan uwan mahaifiyar naka ƙila suna da gaba na mu'amalan yau da kullum da ke faruwa tsakanin da mahaifinka ba sa ga maciji sai kuma kana zuwa gaishe su fa ya yakrahu libnihi an yasila aqaribahu ya karo huwa shi baban baya son sada zumuncin da wannan ɗa yake zuwa yake ma iyayen shi fa hal yuwasiluhum walau karihahu amla shin yanzu wannan ɗa zai ci gaba da ziyarar 'yan uwan mahaifin da ba sa shiri da mahaifin shi ko zai ci gaba na zai bari don ka baban shi jawo shi yi wasu ruhu ma'ana yake zai ci gaba da zuwa ziyara yana sada zumunta walau kariha ko da baban shi zai ji baya su da zuwancin umarnin Allah ne wannan kuma umarnin wa bawan Allah ne yanzu da oga da yaron oga wa ya kamata in yi umarni a mada'a oga man Allah shi za a nan umarni ana kawo maka waɗannan abubuwan ne na kusa wani zai ce ka ba ni ko sai ce maka Allah ba <laughs> mun gane wannan Allah zai kashe kai kashe baban amma kai da baban in kuma za ku yi ma Allah wani abu ka shiga yanka. jama'a idan aka zo maganar Allah su ake kowa ya jabar shi su iyaye biyayya ake masa ana masa da'a iyaye ba a san abin da zai ɓata masa rai amma kar su shiga gonan Allah kun gano wannan da kyau ku kar su shiga gonan Allah lakin fi hadhil hal yudari abahu bi ma'ana annahu yaktumu anhu annahu wasalahu a nan <clears throat> ɓoyewa zai riƙa yi don kada ya fito na da mahaifin shi ya zuwa yana ya zuwa yana gaye da iyayen da ‘yan uwan yana masa abin alheri kare bari uban ya sani da ta hasular maslaha bidunin mafsada domin yanzu ya gyara alaƙan shi da mahaifin shi na kare ya yi fito na fito don karɓo mahaifin ya haɗa su cikin ne cikin yan adawar shi وهنا فرق بين المدارة والمداهنة an gano wannan wancan mudara yake wal mudara an yaf'ala al insan ma yalzimuhu ma'a takattumi an ash-shams al akhar alladhi yakrahu yakrahu shine ka ɓoye wani abu da kake yi domin wanda bai son wannan abin karka shiga matsala da shi kuma shi wancan umarnin Allah ne jama'a muna ganewa ولهذا سميت المدارة من الدرء وهو الدف wani mutum ya taba cewa ala gafarta malam ka gani nan shi yake faɗin wani lokacin a shi ba mutumin kirki ne baya sallah bai azumin ramadana kuma yana shan giya yana neman mata ya ce iskanci ko malam kasan iskanci na ce ina jin labarin iskanci ya ce shi ne iskanci don ma karkacewa ko wani abin da baya ne laifi shi shi da kanshi shi ne iskanci ana nan tun yana da kudi sai ya auri wata yarinya da ya ganta unguwa ta birge shi ashe mutu ne kirki ba ta taba ce mashi sallah daren farko da ya shigo sai ta ce a tashi a sallan gwaya to shi ne zama kaga musulmi ne ya saba ganin ana yi amma sallan dare ne su kuma sai mata sallan shudu shi ne ko ƙorani bai iya karanta aka yi sallah aka gama ta ce addu'a da ake ma'aikake mai iya ta rubuta mai da english translation ya karanta ya mata da asuba ta miƙe ta sallah ya gani ta kawo mai ruwa ta ce to a yan kira sallah wanda ya alula dai cikin ɓacin rai ta kuma sallaci a hankali a hankali a hankali ya rijista da sallah azumin ramadana ya zo a ranar ake ta wannan shekara abubuwa na iskanci ya ta bari ya ta bari ya ta bari ya ta bari ya ta bari yake ce man ka san mutumin kirki mai mutunci ya ce to ni ne duk wani abin rashin mutunci na bari ni na fi kirki kirki ya ce ni ina ji a raina wallahi fi na shiga aljanna so da duk wani abu na sabo ba na yi wallahi duk wani abu na yake alheri wallahi ni ne yi ne shi kuma sanadiyyanta ran nan kwatsam sai uwata ta zo gidanmu matana na bacci kwankwasa ƙoba don kwatsowa ba ta shi ta buɗe sai ce fushi ta kira ni a waya ta ce sai na saki matan ba ya ce ma na lissafi da ina ɗanta ina ɗan iska ba ta iya shirya na zo mutumin kirki ba wannan ka ja ka roro da ta mai da ni mutumin kirki kuma yawan ce rabu da ita kenan me yake son in yi ko ba ruwa Ya ce sai ne mata bariki kasan shi barawa ko ya tuba bai barin ne bai barin tsuntuwa sai ya dauki matan ya kai ta kaduna ya sai gida ya gyara ya aje ta ya zai zama shi a nan jiyar shi kadai ya'yan masu na can ya canza matan layi ya canza komai ya ce ba kawai ka sake da yake tuni ma'in nan to shi tambaye shi wannan tuni ma'in nan ta haka zuciya ya isa tafi ya ce kullum dama abuja nake aiki ina zuwa kaduna a wakil sai ɗauki mata na sanyi abuja mu je mu sha shagalin mu na kwana biyar in da aji ta kaduna sai da zaria ya ce yau shekara bakwai ina wannan abin ba ta taɓa ci yi aure ba wai saban Allah nake shi shine asalin biyayya Allah shi to malam mahaifi ya bi a haka da wancan matan kuma uwa na bai kullun ce kai ma Allah ne tana nan za ta gane a makari, sanda za ta gane kuma za ta maka addu'a za ta sa maka albarka yanayi kun yi wannan magana ya kai wajen shekara biyar zuwa shida jiya da daddare sai kira ni ya tambaye da an ga wata ce ya an ga wata ce masha Allah ce ka san abin da ya faru Allah gafarta ya shi kuma ta gane abin da ya sa ta gani ran nan kawai ta kira ni sai ta ce ka je ka dawo da matan kan bata aure ba na ce hajiya ya za a da ita bayan kin ce rabu da ita ta wannan zaman da kake na iskanci an gaya man ka koma rocin abubuwan da kake yi ka ji a gane ita da ji ke nan ya ce to Allah ya kai mu bayan kwana biyu zai je zallaɓe ta in ta yadda in da da in ba ta yadda ba a yi hajjiya sai a neman man wata ita da ke son gada da ita ita da ke son gada da ita ya ce ban gaya maka ba da ta biye mata dan ta kai ka ruwa akwai fushi da iyaye suke yi in ba gane fushi ba ne sai ka ɗauka umarni ne an gane wannan ka bi hanyar da za ka danne fushin in fushin ya sauka ko sun gano abin da kai ba daidai ba ne shi ke ya ce kaga bata gane wani cewa ta gane ta yi bincike ta gano kuna nan kuna auren ku da a rika mata dan waken zagaye ana mata iskanci ko gara ku fito fili ina ba ta mun gano mai to haka ake yi kaga bai fara da uwan shi ba a zahiri ya bi umarnin ta ya bari amma kuma auren shi tunda wancan ta zama sanadiyar shari'a ya rike abin shi Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin wai sun ce man lokaci yayi mu ci birki a nan sai idan Allah madaukakin sarki ya sai mu gobe mu ce subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu Amen.